بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da mu a wannan littafi mai ɗimbin albarka na minhajul mu'min na dr mustapha murad a wannan masallaci na sarafiya a wannan unguwa na jugal a garin biyu muna nan cikin babin da muke bayani akan hijabi na mata wanda mun yi karatu ɗaya har talatin da ɗaya Eh, yau shi ne karatunmu na 32 ina ji mun tsaya a shafi na 118 ko da shabo na ƙasa ko yau za mu tashi karatu na 32 kenan yau shi na 117 a karatuttukan da muka yi a baya muna bayani akan hijabi muka kawo falalar hijabi na farko hijabi da'a ne ga allah da manzonsa na biyu hijabi imani ne sai na uku hijabi tsarki ne na hudu hijabi kamun kai ne sai na biyar yana nuna hijabi sutura ne rufin asiri ne na shida hijabi kunya ne na takwas na bakwai na shida hijabi kunya ne haka ne to har yanzu muna karkashi bayani akan na shida ba mu shiga na bakwai ba wanda na bakwai zai zanto na ƙarshe yanzu za mu tashi a kan na bakwai eh, a mu ƙarasa na shida shafi na ɗari da sha bakwai daga ƙasa layi na biyu wa an abi musul ashari radiyallahu anhu daga musul ashari allah ya ƙara masa yarda ƙala ya ce inni la'adkhulul baital muslim la'adkhulul baital muslima yana shiga gida mai duhu in ji abu musa al'ashari a tasiru fihi min aljanaba don na yi wankar janaba fa'ahani fihi sai in durkusa ihti durkuso sai in durkusa sulbi da ruwan cikina mana ya yi ƙoƙarin yadda in zai durkusa ya hada ruwan cikinsa da kirjinsa haya amin rabbi ina kunyar ubangiji na kada ya ga tsiraici na duk da dama koyaye yi allah zai gani amma don kunyar allah yake yin haka aha wannan karin dubi al-mustaqraf zaka samu kamar yadda muka yi bayani a kudu ba ta jiya magabata za ga mutum yana ci a duhun dare can da daddare sai ya yanke barcinsa don yana kunyar Allah yana kunyar Allah ya yi zai zai yana ta barci Allah ya sauko sama ta ɗaya daga barci zai yi amma yana kunyar Allah wa kazalika kana halu nisa'i as-sahaba kaga wannan halin kunyar maza su abaito me kage tsammani da kunyar matansu sai malaita wa zalika hakan nan kana ya kasance halu nisa'i sahaba halin matan sahabbai radiyallahu anna Allah ya kara musu yadda falakat ja'at fatimatu bintu utba haqiqa fatima yar utba ta zo radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda tubayi'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana yi wa annabi mubaya'a fa akhadha alaiha sai annabi ya ɗauka mata alkawari akhadha alaiha annabi ya ɗauka mata alkawari bisa ingantuwar imaninta da duk imanin mace da ta zo mubaya'a Allah ya shirka na billahi shay'an doka na farko ba za su yi shirka ba doka na biyu wala yi shirik na ba za su yi sata ba doka na uku wala yi zini na ba za su yi zina ba doka na hudu bai ka a nan wala ya tunna aula da hunna na biyar wala ya na eh, bi buhtanin yaftarinahu baina aidina wa arjulihinna na shida wala ya asina ka fi ma'ruf wayannan su ne abubuwan da mata suke mu shi yasa hindu da ta zo cikin matan da suke mu baya'a idan annabi ya ce kaza sai ta bada amsa wala yasrikna ta ce to in ba azzalima ba wace ce za ta yi sata wala yaznina ta ce in ba baiwa ba wace ce za ta yi wala da hunna ta ce to mu dai mu haife su ko kun kashe su a yakin bada <laughs> shi da kira fawada ad da ha ala ra'siha ita wannan fadimatu yar utuba da ta zo yadda ake rantsar da alkali ko ake rantsar da wani shugaba ko gwamna ko za ga ai alkali yana kiran abu yana faɗin abun ko to idan annabi ya ce ala allah shirkna billahi shay'a sai ta ce na yi alkawari ba zan shirka ba wala ya sirikna sai ta ce na yi alkawari ba zan sata ba wala ya zinina sai ta ce na yi alkawari ba zan zina ba amma da aka zo kan wala ya zinina don kunyar fadima yar utuba fa a adiya da ha ala ra'asiha sai ta aza hannunta ta rike kanta haya'an tana kunya ko ba ba tana kunya wai kunyar ba zai zina ba ma fadinsa tana kunya don tana ga abu ne a kame suke a kai fa'ajabahu ma ra'a minha sai ya burge annabi abin da ya gani tattare da ita na kunya faƙalar aisha sai ajiyar jirgin na aƙi a ƙirri ayyatu a ajiyar da ke fa matan na ke tabbatar dole sai kin ce na yi alkawarin ba zan yi zina ba ko kina jin kunya a ƙirri ki tabbatar ayyatu almar'a ya ki wannan mata fa wallahi ma baya ana illa ala haza wallahi mu ma karan kam da ke gani sauran mata ba mu mu baya ba sai dai akan wannan mu ma kowace ce mu tafarta wayannan kalama qalat sai mata ta ce fa na'am idan to eh, in haka ne ka anan ma fa bata faɗa ba ta ce to eh in haka ne don tsananin kunya irin nasu irin wanda da ake so ya mace ta tashi da shi hatta namiji ana so ya zanto akwai kunya a lamarinsa fa baya a habil aya sai mata baya a bisa saƙon da ayan can ya zayyana wani hadisi imamu ahmad ya kawo cikin musnad yadda ya faɗa a wanda na gasa sabi'an na bakwai cikin falaloli na hijabi wa bainahuma hijabun وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم هو بينهما حجاب الحجاب يناسب الغيرة hijabi ya dace da kishi duk wanda matarsa za ta sa hijabi alamar yana kishinta duk wacce za ta fito ba hijabi alamar baya kishinta innal hijaba yatanasibu ma alkhaira. lalle sanya hijabi ya dace da kishi alati jabbala alaiha al'insanu insanu wacce aka gina mutum a kanta a sauyi mai lafiyayyen tunani don sawi lafiyayye fata matsala laha basharan sawiya قال آيتك لا تكلم nasa salasa. layalin sawiyya alhali kana lafiyayye walghira shi kishi gharizatu ya'ni tabi'atun waznan wa ma'ana gharizatu ɗabi'a ce shi kishi ɗabi'a ce tustamaddu quwwatuha ana tsotsan ƙarfinta minar ruhi daga zuciya daga ruhi daga rai daga ruhi yake ɗin network ɗinsa sai sa ana gani wanda ba shi da kishi ba shi da ruhi wata haruru anil kuyudi wata haruru da neman warwaruwa anil kuyudi daga me daga dabaibai eh neman warwaruwa daga dabaibai wa gharizatun har yanzu kunya eh, kishi ɗabi'a ce tastamiddu tana tana ɗiban kuwatu ha ƙarfinta mina shahawa daga sha'awa fa hazihi tagzi bisafuri wa tilka tabhasu anil ihtijabi fa hazihi ita wannan baiwar ko tagri ta rudu ko ba gaba bisufuri da yada tsireci in ka ji an ce sufur shine alkashfu ya yi tsire ce wata tana ruduwa da ya yi tsire ce wa tilka wacan kuma ta ba'asu alal ihtijabi eh, fa'adi tagri bi sufur in ka so kuma kana iya daukan tagri na horo ruduwa ba sai ka dauki tagri na gira fa'adihi wancan tagri kishi yana kama ta bisafri da me yaɗa tsiraicinta wa tilka wancan ko asu shi kishi yana sawa alal ihtijabi yi me a sanya hijabi innal madinatal gharbiya lalle biranen yammaci innal madinatal gharbiya lalle biranen yammacin duniya irin kasashen america irin su ingila irin su germany kasashen turai lalle biranen kasashen turai in hazat ta janye ila tabi'atul ula zuwa ga ɗabi'a na farko menene ɗabi'a na farko ta safuri ko abu na mafaɗacin suna ruɗuwa da bayyana mai tsiraici amma mutane na kwarai kasashe in ka je saudiya ka shi ne suna kan na biyu tab'asu alal ihtijabi suna tashiwa suna sanya mai hijabi to amma kasashen turai yanzu sun hudu da bayyana tsiraici har ma yan an gama ce da hijabi ana ganin ta bata waye ba kai har wasu wurare ma yan ganta da hijabi za a rika yara na abinda suna jifanta kuma hukumance ana iya hukunta ta kaga sun rudu da bayyana tsiraici wa qarrara sun tabbatar Allah rama almuntasibina Allah tuhrima almuntasibina ilaiha at bi sufurin nisa wai abin nisa yasa irin kasashen turai ba sa son ma mace ta sa hijabi mutum ba zai sa matarsa ta sa hijabi ba da sauransu ba zai hana yarsa ba wa qarrara sun tabbatar Allah ta harima kada a haramtarwa almuntasibina ilaiha wanda suke dangantuwa zuwa ga ƙasa wayanda suke da nationality ne 'yan ƙasar ko indijin ne Eh, citizen ko ba ka ba citizenship by registration ko by birth ma'ana dai duk wanda yake dangantuwa da garin ta fuskar ya yanki katin zama ɗan ƙasa ko an haife shi a wajen to wai kar a haramtar masa a tamattu jin daɗi bi sufurin nisa'i da bayyana tsiraicin mata wani ma yana da yanci ya kalli abin da idansa yake so saboda haka ya kamata ya kashe kwarkwatar idansa shi suka kafa doka ba za ta sa hijabi ba eh, sannan ko za ta iya ta sa kayan da za ta bayyana turancinta shi yasa za ga aiko da da najeriya ta haramtar da dokar namiji a auri namiji ko dukkan masu luwaɗi za a kama su a ɗaure su shekara sha hudu ba belin su ci prison ai irin kasashen nan shaidanun kasashen nan suna ta ihu waqtilatul jinsaini kuma irin kasashe yammacin duniya suna son cuɗanyar jinsi biyu maza da mata a ko'ina a yaushe kuma wadda'at bi tabi'atis saniya fi sabili zalika wadda'at suka sadau bi tabi'atis saniya ɗabi'a na biyu na sanya hijabi fi sabili zalika akan hanyar haka suka sadaukar da ita suka ce ba sa son sai dai a bayyana tsiraici farrajulul garbi mutum ɗan yammacin duniya ba amurke ba jamuse arne ko ba haka ba ɗan yammacin duniya yu khalidu nisa'an nasu yana hulɗa da matan mutane shi yasa za ga duk gidan da mutum ya so zai shiga a lokacin da ya so a ƙasashen turai da mijinta ya so da bai so ba da mijinta yana shiri da wanda ya zo din da baya shiri da za ku ga tana da aure kuma tana da samarinta kuma kuma za su zo sai ka ga suna tare da ita mijin kuma karuwansa suna iya zuwa yana tare da su sai zanta da nata samarin mijinta da nasu 'yan mata kaga ka suke sai male ya ce haka suke rayuwa sai ga namiji yukhalidu nisa'an nasi wa hunna yana zama da matan mutane mutahattikatun suna masu keta alfarman hijabi ma'ana babu hijabi muqabilu tanazuli suna fuskantar saukarwa an khiratihi daga ki namijin ala zaujati ga matarsa sai ga gashi na da matansa da abokanansa babu hijabi ana ta hira wa ukhtihi ko gashi nan da yar uwarsa ko kanwarsa ko yarsa babu hijabi da abokanansa wa binti ko da yarsa fa yukhalidu na ghayruhu wani wanda ba su ba sai ta hulɗa da su au jalisa wanda ko ya zauna da su ba tare da suna sanye da hijabi ba sai malai innal qada alal ghayra kenan malam yana so ya karantar da mu da musulunci yace mutum yayi kenan ba wai kishin matarsa ne kadai ba zai kishin ƴaƴansa zai kishin yayyunsa mata zai kishin kannansa mata da haka shi innal qada al lalle gamawar da turawa suka yi bisa kishi suka wance kalar da shi suka watsa da shi balaga ya kai inda madinatul gharab garbi kai ga yan wajen nan su dai mana shuru ka ce musu su yi shiru malai ce innal a alal ghira lalle gamawa da kishi balaga ya kai inda madinatul gharab a wajen yan biranen yammacin duniya ila ani tabarat aminan naqaisi ila zuwa ga an tabaraka suna daukan kishi din minan naqaisi na kasa ne yanzu idan ka je irin kasashen America da Ingila sai ga kana yawan kishin matarka kana sa ka sa hijabi suna kallon ka ba kauye ne alhadi suna gidadawa bin ragmi duk da min annal insan lalle mutum ya shi'uru bi fitrati yana ji a tunaninsa a hankalinsa annaha fadila lalle kishi falala ne kyauta ne daga Allah falala ne wa tawadu'u kitabiha da tawadu'u wallafe wallafen kitabaha littattafan da aka yi wa tawadu'u da littattafan kutabiha marubuta na duniya wa shu'ara'uha da mawakanta eh wa tawadu'u kutabiha suka kaskantar da kishi marubutanta wa shu'ara'a da mawakanta ala taghyiri hadal fitr fitra suka yi kokarin sun canza wannan tsari wannan tsari wannan ɗabi'a da Allah ya dan adam da shi na kunya wa min dalil daga dalili ala kauni sufurina a bisa kasantuwar masu bayyana tsiraici ya suna kallafawa suna kallafa wani iskatu a disa shi a sanya shi ya tsit sautul ghira don su kashe sautin kishi fi kulubi a ta mutane wa imatatuwa da kashe ta muqabilu madadin ma ona bihi abinda suke jin daɗi da shi min daga al'iladi bi nisayin ghairi nisa'ihim su rika cakuduwa da matan da ba matansu ba har ma in ka ji kasashen turai to sai ga ba za ta yarda aiki ne fa na maza zalla a matsayin an je ko mata a ma'aikata an ɗauke su aiki ne fa na mata zalla a matsayin kokari an je ko mata su ko ko da an sani ita da mijinta aikin su ɗaya ne sai an yi kokari an bambanta musu ofis an bambanta musu wuri don me iya iyakansu da su yi kokari su ga an cakuɗa maza da mata anna muqallidatahum lalle har ma ya kai ga mai kwaikwayon irin wa'annan turawan minal musulmi ne daga musulmai la yasmahuna bid-dukhuli ala nisa'ihin illa liman yasmahu lahum bid-dukhuli ala nisa'ihi har za ga a cikin musulmai akwai masu irin wannan halin la yasmahuna bid-dukhuli ala nisa'ihin za su sassauta ba wani ya shiga wajen matansu babu hijabi illa liman lam illa liman yasma lahum bidukhuli ala nisa'i sai ga wanda ma zai ba su dama su shiga wajen matarsa babu hijabi falau qasadu da yi niyya bisafur da wannan bayyana tsiraici al wanda yadda una lahu suna da awarwai mace kada ta sa hijabi kada ta yi kaza ila tahriril mar'a wai sun yantar da mace ce wai a ce ta sa hijabi ta sa niqabi ta sa safa wannan bauta ne ana mata mulkin mallaka to wai sai suna kwatanta haka din sun yan tare eh a ganin su min asril ihtijab ko daga prison na hijabi asri daga don wasu wajen su mace mai sa hijabi fursuna ce don me an tsare ta an tsare mata kyawunta to wai suna da sun yantar da mace min asalin ihtijab daga bauta na hijabi kamar yadda unau yadda suke da'awa lamma hafazu lokacin da suka kiyaye ala sharɗi a bisa sharaɗin al-mu'aradati bijirewa eh, kutsawa fi sufuri nisa'ihim cikin tsiraicin matansu inda ayi rajulin a wajen kowane namiji min ma'arifihim daga wanda suka santa zaga yadda za ka kasashen turai kaga mutum ya zo yadda zai shakin na hannu da mai gidan zai da matar mai gidan yadda zai iya runguma mai gidan zai iya runguma mai gidan yadda zai sumbaci mai gidan zai sumbaci matarsa kuma a gabansa za yi haka suna ganin wannan shine wayewa wannan kuma shine a ba ta dama an tata wanda kuma islamikali namiji ya yi musafaha da mace ba matarsa ko muharramarsa ba ko da shi da safan hannu ita da safan hannu haramun don imamu ne ya kawo hadisi da namiji da mace su yi irin wannan musafar gwanda mai shi ya zauna a kan alura har ta nutse a duwawunsa ko kuma ya sa hannunsa kan garwashi ta kona ta wuce fata ta wuce tsoka ta je har kashi haka nabi hadisi shi da kenan wafi to za akwai irin wani za da yawa za kwa irin kashen mu na kai ga matar shugaban kasa tana shaki na hannu da mazaje da ba muharramanta ba in ba kamar matar a mataimakin shugaban kasa na yanzu da shige ita matarsa ɗaliba ce sosai na su malam fantami kenan to za ita ce wacce a matan shugabanninsa na baya bayan ba za su taba ga ta yi shakin da namiji ba kuma za ganta da lullubinta da shige yar islamiyya ce ta taso sai malai ce wafi sudur taliya eh, a cikin rubutu da layin rubutu da suke zuwa na tawakku kalilan za mu dan tsaya kaɗan da linafsila don mu yi bayani ma'anar khaira ma'anar kishi wa fadilata da falalata kasa wani bai san kishi ba sai ya sa ziya kishi ko ba ga ba sai riga zargin matarsa sai ɗauka wannan shine kishi sai malam ya ci gaba da cewa don mu yi bayani a kansa wa fadilata da falalarta wa bayan da bayanin ha kulluwarta ko alakarta alwasin mai karfi fi qadiyati da hukuncin siyanatul mar'a kiyaye mace kare mace wa hifzil ardi da kare mutunci fa sai mu faɗa bi lahi wahda da neman muwafakar Allah shi ɗaya sai mala ya fara bayani ya ce inna min tsari takrimil islami lalle yana daga tasirin karramawar musulunci lil mar'ati ga mace ma abin abinda musulunci ya dasa shi fi nufusul musulmi zukatan musulmai min alghaira musulunci ya dasa musu me kishi asali dan adam a matsayinsa na dan adam musulunci ya dasa masa kishi don za ka kwatanta ko da jariri ne yaro karin ya fara wayo ya ga mahaifiyarsa ta ɗau wani jariri ta ajiye a cinyarta sai ga ya fara kuka sai ture shi ko to kun ga haka ɗabi'ar dan adam Allah ya tayar da shi da kishi tattare da shi wa yusadu bil ghira abin da ake nufi da kishi til atifa wannan al'atifa wannan ɗabi'a allati tadfa'u rajul wanda za ta tunkuɗa mutum li siyanal mar'ati wajen kare matarsa an kulle muharram ga duk wanda ba muharraminta ba ba zai yarda ta zauna da shi ba hijabi ba to kaga wannan alama ce na kishi ƙoƙarin suturta ta alama ne na kishi ƙoƙarin yaga ta ɓoye adonta to alama ne na kishi kuma ya kare ta daga washainun daga dukkanin aibi wa arin da duk abin kaskanci ga wani duk mugun halin matarsa duk aibinta to zaga ba zai iya gaya wani a waje ba alamar yana da kishi ko ba ka ba a duk da ko da a lokutan sahabbai da sauransu ada iya samun wani zaka ga tana da wani aibi zai iya gaya wani amma a neman shawara ko ba haka ba da sauransu amma duk abin da na aibi ne wanda in ya faɗa sai dai a gabata da mutunci sai dai a ga abin to mutumin kirki ba zai faɗa ba amma wargajejje wawa za su ga hatta yadda yake kwanciya da matarsa zai iya gaya mutane ne annan ya kwatanta irin wannan mutumin yana wa'azi na mata shi annabi duk da ba wa'azi mata ba ga maza a gefe ga mata a gefe yi musu lecture sai ya ce ya kalli mata ya ce la'alla ana samu ga maza ga mata kai sai ce la'alla ana samu waninku yana faɗin abin da yi da matarsa na kwanciya kuma ana samun mace tana faɗa ka sai maza da mata suka yi shiru sai wata mace ta ce ta daga hannu ta ce ya rasulallah inna hum la yaf'alunahu ya fi allahu maza na yi mata ma na yi sai annabi ya kar ku sake duk namijin da yake fadin irin wannan sirrin kwanciyarsa da iyalinsa ko abinda yake alaka da haka zai je gaya abokanansa ita gaya kawayenta ka matsalin shaitan da ke shaitana fatagashaha wannan su yan duruna kamar shaidani mutum ne kamar tantirin ɗan iska ne ya zo ya samu ta tantirin yar iska tantirin karuwa ya samu tantirin karuwa a tasha ko a kasuwa mutane na kallo yi tsirara ta yi tsirara suka yi zina haka matsayin su yake a wajen Allah saboda haka wannan musulunci bai yarda ba sai mai ya ci gaba saboda haka ka kenan har yanzu abinda da yake alaka da mace abu ne iri iri akwai abu da yake alaka da ita na da yake alaka da sha'awa da biyan bukata wannan kwata-kwata ba a son ka bude shi kwata-kwata ba a son ka bude shi sai in ababin neman warware wata lalura kamar wani likita ne kana iya fama da wani lalura ta haka ko ita matar tana fama da wannan lalura to ka wani ya zama lalura wannan kenan ko kuma ababin babin ta'alim na koyarwa ahan qala nuhas alghira kishi iya an ya amin rajul zawjatu wa ghayruha min qarabati shi yasa anan aka ce duk wanda kaga duk wani abu wanda yake alaka da abu na sha'awa yana iya faɗi nasa da iyalin to wannan kwata-kwata ba shi da kishi haka malamai suka ce male don kaga abinda wani shi zai ji nauyin faɗa shi ko zai saki baki ya ta faɗi to alama ba ya kishi matarsa kai ya faɗa kenan duk wanda ya ga matarsa ya mata kallo yi mata kallo da wannan tambarin tattare da ita ka babu kishi tattare da shi qala has imam nuhas ya alghira kishi hiya an ya'mi rajul zawjatahu shine mutum ya kiyaye matarsa wa ha min qarabati ba ta ba da wasunta cikin dangoginsa na kusa ya kare su daga bayyana adansu shi da kira walhaki shi alal harimi ga muharramarka jihadin jihadi ne jihadin jihadi ne kishin matarka an yi dukula alai wa yamnau yana hani an yi dukula alaihina a shiga kansu ba tare da suna da hijabi ba au yarawuna gairu muharram ko muharramin su ba ya gansu ba hijabi ba Waya addul islam musulunci yana irgawa ad-difa'u anil ardi anil irdi kiyaye mutunci wal khira da kishi alal harimi ga muharraminka jihadin jihadi ne ko ba ka ba bi bazli wajen baya yabzulu min ajali yubzal min ajali ya halatta a zubar don aka addam jini wani ya zo misali wani yana zaune sai wani ya zo zai yi fyaɗe zai wa matarsa fyaɗe ko zai wa yarsa fyaɗe ko zai yi wa yarsa ko kanwarsa ko ba haka ba ya hana yin haka ko da ma ya kashe wanda zai yi haka da bai laifi a wajen Allah ba ko ba zai biya diya ba ko ba zai azumi sittin ba ina fata an gane in me shi kuma ya kashe shi to ya shahada wa yudhi fi sabilihi bin nafsi ya bayar ta wannan hanyar ransa wajazi fa'ilahu ana sakayya wa wanda aka kashe shi don kare mutuncin matarsa ko na makamancin haka darajatin shahidi filjanna aljanna shahidi ne eh, ana ba shi darajar shahidi ya sadaukar da rayuwarsa to kaga matsalar da ake fama na yi wa mata fyaɗe a najeriya ƙungiyar mata kaza kaza su sani babu addinin da ya ba da gudumawa a wannan bangaren kuma addinin musulunci don yadda namiji ya sadaukar da rayuwarsa ma wajen hana matarsa ko yar uwarsa yi mata fyaɗe bai halitta yana kallo ana yi ba ya hana in bai hana ba ya yi laifi ko da zai mutu ne فعن Sa'idu bin زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول من قتل دون ماله فهو wanda aka kashe shi don kare dukiyarsa ya shahada kawo ko mu kashe ka ka ce sai ku kashe ka yi shahada in sun kashe in ka tsorata ka mika ba ka yi laifi ba in sun fi ku yawa kuma yau mutum ya fi ka yawa shine yana da makami a hannun shi amma ka daure da ka mutu ka yi shahada wa man kutila duna damihi wanda aka kashe don kaga wani sai a an zo karban kudin sa ba miliyan 1 ta ba zai bayar ba sai an kashe shi har wani sai ga ana gorantawa wai ku dubi wawa wallahi shine mai wayo kuwa ku wawa kudi ai ranka ya fi kudi a wannan bangaren ba cewa rai ya fi kuɗi ana aljanna ya fi aljanna ya fi kuɗi to ai kasan in sun kashe ka za su dauki kudin <laughs> ko ba gaba ne to amma an yadda ka mutu yanzu ana gasa ne ga kuɗi ga aljanna ko garai ga aljanna ga ga aljanna inna lillahi tara min almu'minina kuma anfusahum wa amwaluhum bi anna lahum aljanna yanzu ka in sun kashe ka ka rasa rai din ko ka kwace kudin to amma me bi anna lahum aljanna shine ke wa man qutila duna damihi fa huwa shahid wanda aka yi shi don sa don kare jininsa ya shahada ya zo ka san tabbas zai kashe ka sai kai ma ka yi kokarin ka Wuti ya zo da shekara, annabi ya shekar ka bada kai ku garu in ka kashe shi wuta ya tafi ba ka fara ba komai in ya kashe ka kuma aljanna ka tafi don wani ba ta izan tagal musulma ne don yanzu shi yau kanka amma izan tagal musulma ne kun yanka rana ne ku haɗu a wuri kaza ku garu wa man kutila duna dinihi wanda aka kashe shi don kare addininsa fa huwa shahidun shi ma ya shahada wa man kutila duna ahli wanda aka kashe shi don kare iyalinsa kar a yi da ita fa huwa shahidun shi ya shahada wannan hadisi ne sahihi imam turmuzi ya kawo cikin sunan hadisi mai lamba 1418 da 1421 bal ya'uddu islam musulunci yana irga algira kishi min samimi akhlaq an imani min samimi yani min ausadi daga mafificin akhlaqil iman dabi'u na imani famman la girata lahu imana lahu wanda ba shi da eh, kishi ba shi da imani wala hadha kana rasul akhyarul khalq don haka annabi ya kasance ya fi kowa kishi akhyar ya fi kishi a cikin halitta على الأمة كالأمة الأمة فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا ما امرأتي سعد عبادة دانا قوني أنا لا لا تدماتاتا لضربته بالسيف دانا ساري ويرسى تكو بي غير مصفح ba ta bangaren da baya ci ta bangaren da yake ci don galibi takobinsu kamar adda ne an wasa gefe daya gefe daya ba a washe ba kenan ba da barazana ba ya ce wuri mai tsinin zai sare masa wuya fa malaka zalika rasulullah sai labari kawai annabi sabai suka tashi suka je ya rasulullah ka ji abinda sa'ad yake cewa mughira dan shake cewa wai zai kashe mutum kaza kaza suna ga kamar aqidarsa ta wannan wurin yayi ambaliya kamar ya wuce gona da iri kamar ya zama khawarij ta nan fa balaga zalika rasulullah fa qala ce bi ajabuna min ghirati sa'ad kuna mamakin kishin sa'ad ba muhira ba ruwayar ne daga muhira kuna mamakin kishin sa'ad fa wallahi la ana akhyaru minhu wallahi ni na fi sake shi ni akwai abin da yafi kisan ma da nayi jikin sai mutu sai annabi ya ce wallahu aghyaru minni Allah kuma ya fi ni kishi ko ba ka ba wa min ajli ghayratillah don kishin Allah kada ya ce wada da wula sharika ba ya sani shirka ba duk aiki ai Allah to yana da kishin Allah harrama alfawahish zahara minha wa ma batan ya haramta da alfasha abin da ya bayyana da abin da ya buya yadda idan mutum matarsa wani ya neme ta yake jin bakin ciki da kishi ko yarsa ko yar uwarsa to kishi da bakin cikin da Allah yake ji ya fi haka don kishin da Allah yake da shi ne ma ya da alfasha don shi ya fi kowa kishi ma da haramina wa ma bada wani abi radiyallahu anhu anna rasulullahi qala inna la yaghar Allah yana kishi wa inna mu'mina yaghar mu'mini ma yana kishi kan kenan siffar da Allah da bayansa suka yi tarayya akai wanda Allah yake so akwai kishi akwai hakuri akwai afu wa inna ghairat Allah lalle kishin Allah an ya tal mu'minu ma harrama Allah alai mu'mini ya zo wa abinda Allah ya haramta to Allah yana kishi matuka sama da dangi wa inna min darubil ghaira lalle yana daga cikin nau'i darub yani naw yana daga cikin nau'in kishi al mahmud abin yabawa anafa anafatul muhib son kai na masoyi menene son kai na masoyi ma'ana duk adon matarsa ya zanto yana da son kai wanda shi kadai zai gani wa himyatuhu wa amiyatuhu da hamayyarsa an sharika kada yi tarayya da shi fi mahabubi cikin masoyiyarsa ghairuhu waninsa wa min huna daga nan kanatul ghaira ki ta kasance nau'an min anwa'il usra nau'i ne daga nau'ikan me son kai fifita kai wa hamiyatu kare shi kiyaye shi ayu sharika kada wani yayi tarayya da shi fi mahbubi ciki abin da yake so ghayrahu kada ghayruhu kada wani sa yayi tarayya da shi wa min huna daga nan kanatul ghayra naw'an min anwa'il athara a kishi nau'i ne daga nau'in son kai ko fifita kai labudda minhu ba makawa da wannan kishin tsati sharaf don kiyaye mutunci iyatsa hifzu wa siyanatul ardi da kare mutunci wa kan aizan har yanzu kishi ta kasance masarul hamiya yana tayar da hamayya wal hafiza da kiyayewa fi man la hamiyata lahu wanda ba da hamayya wala hafiza babu kiyayewa wa diddul ghuyur kishiyar kishi diddu kishiyar alkhayur ki mai kishi kishiyar kishi addayus shine mara kishi an ta addayus mara kishi wanda annabi ya ce shi ne karan da za a hura wutar jahannama da shi wa walla yaqiru al-khabath ne wanda yake tabbatar da kazanta fi ahli a iyalansa ma'ana suna aikata mugun aiki ba zai hana ba aw yashtaghilu bil qiyada ko ya galtu daga jagorancin gidansa wa qala al-ulama aidan malamai sun faɗa har yanzu ad-dayus shine alladhi la ghirata wanda shi da kishi ala ahlihi baiti bisa iyalan gidansa wani hadis eh, ya zo a cikin annihaya fi gharib alhadis wa kana eh, sana kuma eh, wa fil A dayus alladhi yadkhulu ar-rijal shi dayus mana ke shi ne wanda maza na shiga ala harami ga matarsa bi ya rahu ta yadda ya ganin su tana zaune da su tana ta hira da su babu hijabi ba komai dubi a zawajin na imamul haitami wa garwarat al-wa'id shadid azaba ya zo mai tsanani fi haƙƙi a haƙƙin irin wannan mutumin bana عبد bin umar عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر mutane uku Allah ba kalle su ba ranar kiyama al'aqu walidaihi mai saba iyayensa biyu walmar atul mutarala da mace mai shiga na maza mai kwaikwayon maza wadda yus da mara kishi wani hadisin nasa'i ya ruwaito innal ghaira lallake shi ala harama ala hurmati ala hurma ala harama akan muharramarka al iffa kamun kai ne ruknul aruba rukuni ne na ɗabi'ar larabawa na asali wa qiwamu akhlaqiha kuma abu ne yake tsayar da halayyarsu na laraba fil jahiliya tun a jahiliya al aruba laraba tun a jahiliya tun a zamanin maguzanci suna da kishi wal islam kama da musulunci ya zo sai ya karu li'ana ha ɗabi'atul fitra domin asalin kishi ɗabi'a ce alfitra na tsari albashariya na ɗan adam safiyatu tatacce annakiya mai tsafta ko da turawa ne suna da wannan kishin amma kuma mu'amalantar junansu da masu gun halin nan shi yake wanke shi yake canza musu wancan ɗabi'a don kullum mauludin yuladu alal fita wali annaha domin ita kishi ɗabi'atun nafsi ɗabi'ar zuciya ne ko ɗabi'ar mutum alhurra ɗa al'abiyya maɗaukaki al'abiyya yani almurtafi lalle haƙiƙa ra'aina hazal khuluf malai ce mun ga wayannan halayya na kishi yastaqirru ya bata fi nufusul jahilina a zuciyar maguzawa tun kafin bayyana musulunci aladina wa'inda tazuqu tazawwaqu suka dani ma'ani ma'anonin tilkal fadail wayannan falala wa tahallaw biha suka yi ado suka yi kwalliya da ita fa idahum yagharuna daga gan suna kishi ala irdi jiranihim akan mutuncin makotansu eh min hawa an fusuhim daga son zuciyar katansu za ta da kansu menene makotansu za ga mutum yana ganin matar makocinsa tun a jahiliya suke ya kau da ido tun a jahiliya haka suke aham istami ma'iya malaci ka saurara tare da ni ila an tara zuwa ga an tara an tara bin shaddad wannan jarumi a wajen yaƙi da yake cewa inna ni laysa abusun ni zaki ne mai tsanani laysa li fil khalqi sani a duniya banda nabi a jahili anta ɗan giya ne kuma jarumi ne a yaƙi yace wa aghaddu ina rintse tsarafi idona kabla eh, an yartar da ila ƙarfi ko ina rintse idona in badalli jarati in makociyata ta bayyana sai in rufe idona in ji an tara a jahiliya hatta yuwari jarati har sai makociyata ta lullube ma'awaha matattaranta misali ta fito da hijabinta ya faɗi mayafinta ya faɗi tun a jahiliya mayafinta ya faɗi sai ya rufe to sai ta mai da hijabin ko kuma sai ta ɓace ko ta shiga gida wa qawlatin at hatim da yace idza ma bittu ikhtalla ursa jari liyakhfiyanna zalama fala khafaitu eh idza ma bitu idan na kwana aqtalu ursa jari ina lulluɓe amaryar makocina ko matar makocina li na zalama don su ɓuya a duhu fala khafaitu to ba zan ɓuya ba duk inda ke zan yi iya na in rufe mutuncin matar makocina a afdahu jarati me yake nufi ana kenan ko da ya ga matar makociyarsa sai dai ya suturta ta ko ba haka ba ba zai aibanta ta ba a afdahu jarati shin zan tona asirin makociyata wa kunu jari in ci amana makocina in ka ga matar makocinka ta yi wani abu ba daidai ba ka je ka faɗa ka zub da mutuncinta shine yadda ba zai ɗau sirrin gidansa ya je faɗa a waje na zub da mutunci ba to ba zai ɗauki ba zai gana makocinsa je faɗa sai dai yana da halin gyara ya yi gyara kafin kenan mutuntawa ga makota nasu sannan kuma ba zai kalli adon matar makociyarsa ba don ya ce abdahu jari nan tona sir makociya ta wa kunu jari in ci amanar makocina fala wallahi af'alu na ran da muku da Allah wallahi ba zan yi ba ma hayatu muddin ina rayu wannan ba ba ma guje ne ke faɗin wannan magana wa fi asali islam a zamanin musulunci kuma ya ƙulu miskin addarimi addirami addarrami miskinu na cewa nari wa narul jari Wuta na da wutar makocina ɗaya ne wa ilaihi qabli zuwa gare shi kafin ni tanzir kidru ake saukar da kidra tukunya ma barra jari iza a jaruhu. Eh, ba zan ma barra jari ma bar jari ba zan cutar da makocina ba idza ujawuru ina ina makota da shi Allah ya kona li baiti sutur ko da bai kasance gidansa ba akwai sutura ba ma'ana makocina ko a gida ɗaya muke ko da ɗakinsa ba labule ko da bai tare ɓangarensa ba eh, ba zan cutar da shi ba a'a ma kawai zan zama makaho ne in bai eh, eh, tare wurinsa ba zan zama makaho ne idza ma jarati kharajat idan makociyata tana fitowa waje sai in zama makaho in rufe idona hatta yuwari jarati har sai makociyata ta ta ci alkhidru ko a ɗakinta ko ta sa sutura ta na hijabi wa rubba ma qamatul khurub sau rufe jama'a an yaki tun a zamanin jahiliya ghaitun alal mar'a don kishi akan mace an yaƙe yaƙe kawai su suna ta iskancin su ne kawai don musulunci ya zo ya hana su kuma ba za su yi obe na musulunci ba don musulunci ya zo yana mace ta bayyana tsirrancin ta in ba ba asalin da ai ta yaki ma mutum in akan kishin da yake wa matarsa wa hamiyatun li sharafiya da kare darajarta wastijabatan list da amsawa li istighna'iha ko ba haka ba listighathatiya da neman agajinta istighathatiya idan mace mai agaji suna agaza mata wasin jadiya da neman taimakonta fakat ta dafa hakika sun tunkuɗe sun ba da kariya ashraful arab manyan larabawa fi saki amatuhim yayin da suka koro gaba ɗayansu yawan fujjar ranar da aka yakin fujjar wani yaƙi ne wanda ake yakin fujjar abin da sake ci masa yakin fujjar don an yi su a wata mai alfarma dubi alkamil fi tarikh ibn asir quraishun qurayshawa ne wa hawazin da hawazin wa kana min amri zalika al'amr abin da ya kai yakin fujjar anna shababan wani saurayi min kinana daga kinana a tsafo bi imra'atin sun zagaye wata mata sun kewaye wata mata ita ma ba ma gujiya ce amma da himar Binta, da niƙabinta don a jahiliya fa saboda da hijabi da niqabi fa tun a jahiliya akwai musulunci tabbatar waye da suka zagaya wannan matar a jahiliya min khimarin nasi bi imratin suka kiwaye wata mace min khimarin nasi daga mata masu lullube jikinsu fi suke ukaz a kasuwan ukaz fa ajaban sai burge su mara au min alama da suke gani na kyawunta wasu alwa suka neme ta an tasira lahum an wajiha ta yaye musu fuskarta ta daga niqabinta fa sai ta ki wani ba jahiliya ah. zalika wani alai akan su fa khadu sai suka kama ya'nituha yu'annituha suna tsangwamanta sai ta bude wa yaskharuna biya suna mata izgili wa hunalika daga nan nadat matar ta fara shela kan ta yar kabilar amir ce ya ala amir ya ku kabilar amir falabbat ha sai suka amsa kiranta daga labbai labbayu labbi talbiyatan sai suka amsa mata suyufa yufa bani amir jaruman bani amir ta ce siyo ta kubba kenan jaruman banu amir wa kafa banu kinana su kuma banu kinana su kuma suka fito suka tsaya yadda una an fitiyalihim suna kare matasan suka ce babu wanda zai taba yaran su kuma suka ce tun nemi su ci alfarman su ci mutuncin yar kabilar mu su yayi mata hijabi sai mu da su akan hijabi wahajat suka fusata hawazin hawazin li amir ga amir waqtamarat quraishun quraishawa suka shige fi kinana cikin kabin kinana suke taron dangi wa hunalika a wannan wurin tafajjarat dima sai da suka sai da jini ya malala jini ya bubbugo aka zubda jini don kishin wannan matar da aka ce an yayi ta wannan ta a jahiliya wa tanasarat al-ashilla wa tanasarat aka yi gudu-gudu da al'ashilla tsokar nama aka kashe mutane aka yi gunduwa-gunduwa da su walaula hakamat ba don ma walaula hikimatun ba don wata hikima ba ma badarar wacce ta taho min harbi bani umayya daga yakin bani umayya yau mai zuwa wannan ranar lakan al-khatab da sha'anin khatab anan sha'an lakan sha'an abdahu asqal da ya fi haka nauyi da yaƙi ya fi haka kazanta amma sai da aka samu rundunar da ta shigo ta shiga tsakaninsu wal musabu da masifar atam ya fi girma daga adam da kaina adam fagar wa kafa bainal qaumi haqiqa ya tsaya tsakanin mutane fa hasama daghinat ta ya shafe wannan mugun nufin nasu ko gaban nasu wahtamala diyatu aka ki diyar katlahum wahtamala diyatu katlahum shi eh, harb ibn umayya harb ibn Umayyah. shi diyar wa'inda aka kashe shi yasa yakin ya lafa kaga wannan kaɗan daga yadda suke da kishi a jahiliya sai mutum ana abin da faɗa na daidai Allah ba mu ladansa kuskure ko kwantun tuna insha Allah sai mana su ba na kalamun ziyar duka shirin ilaha illa ta ka ko tubi dai Thank you. Amen.